I, I, Honorable Jerry Kumdusi, do solemnly swear, do solemnly swear and affirm that I will be faithful, that I will be faithful bear true allegiance, and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria that as the Speaker, Adamawa State House of Assembly, I will perform my functions, I will perform my functions honestly, honestly Ability, to the best of my ability, uh, faithfully, faithfully, and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria and the law. And, uh, the of the rules of the Adamawa State House of Assembly. Kun ji Malam Bashir Ahmed, magatakardar da ya rantsar da Honorable Jerry Kundusi, mai wakiltar mazaɓar gombi a matsayin sabon kakakin majalisar Adamawa. Wani bangare ne na yan majalisar dokoki mai kunshe da wakilai guda tara daga cikin ashirin da biyar ya yi zamansa a gidan gwamnatin jihar Adamawa karkashin shugabancin wucin gadi na Honorable Mrs. Wale Fuwa, 'yar majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar jihar Damsa inda ta gabatar wa zaman takarda dauke da sa hannun goma sha bakwai daga cikin 'yan majalisar dokoki ashirin da biyar da suka amince a tsige kakakin majalisar dokokin. Tsige kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Alhaji Umaru Fintiri wanda ya zo 'yan sa'o'i kalilan bayan ya dage zaman majalisar wanda ta dawo daga hutun makonni uku. Zaman wanda 'yan majalisar dokoki guda goma suka halarta yayin da wasu shida kuwa suka gabatar da hujjojinsu na rashin halartar zaman kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Alhaji Umaru Fintiri ya shaida wa muryar Amurka cewa har yanzu yana kan kujerarsa yana mai zargin bangaren da ke yi wa gwamna James Balanglari biyayya da suka tsige shi da kulla magarkashiyar wawurar dukiyar jiha ganin sauran kwanaki talatin wa'adin gwamnati mai ci yanzu ya kare. Kakakin majalisa guda ɗaya ne, majalisar Adamawa guda ɗaya ne a karkashin shugabancin Honorable Ahmadu Umaru a ah, Fintiri. dare in akwai wani abin da aka yi wannan ba da sani mu ba saboda yau mun yi zama kuma yadda doka ta shimfiɗa a majalisa mun yi aikin mu kuma mun tashi lafiya amma da yammancin nan mun samu labarin cewa shi gwamna ya yi sponsorin membobi guda tara sun je sun a ofishinsa sun ce sun cire speaker da deputy speaker kuma sun nada wani sabon speaker na farko in haka ya faru ma ba daidai ba ne ya kasance sun zauna a ofishinsa tabbas a yi wawura a ɗibi dukiyan jama'a a kibiyan albashin mutane mutane na wannan watan da ya kare waɗannan mutane su yi zama a zauren gwamnati a fadan eh, gwamna su yi ta ba su resolution cewa eh lalle mun yarda da wannan hanya ku je ku cire wannan kuɗi mun yarda da wannan hanyoyi ku cire wannan kuɗi wanda ana gani kuma ba za a same su idan an kawo shi eh, majalisar adamawa a karkashin mulki na ba. Na tambayi sabon kakakin majalisar dokokin Honorable Jerry Kundisi wanda aka ransa yau da rana kowaɗanne dalilai ne suka sanya tsige Alhaji Umaru Fintiri. Guda uku na farko duk lokacin da aka kawo kuɗi a majalisa a bawa membobi ba zai ba membobi duka haƙƙi. Na biyu ya zaɓi wasu membobi su ne mutanen ka in an zo da su za a yi wannan da su za a yi wannan. Na uku duk fuska da yake nuna wa membobi da staff da mu na jihar Adamawa tun wannan Allah ya bashi gwamna ba mu je ba a zuwa mu je mu masa barka ka san cewa dai mulki Allah yake barwa yana da kyau yana shugaban majalisa ya ce ba za mu je mu gaida gwamna ba don mai don an da shi ai Allah ne yake bayarwa kuma Allah yake karba hannun kowa ya ba duk wanda ya dambarwar siyasar majalisar dokokin jihar Adamawa ya samo asali ne tun zamanin Murtala Nyako wanda ya rufe majalisar dokokin har na tsawon kwanaki 60 ko kwana-kwanan nan ma sai da gwamna James Balanglari shi ma ya rufe majalisar bayan ta dawo daga hutun makonni uku kanan ya bude ta yau din nan. Alhaji Abubakar Kamale dan siyasa ne mai sharhi kan lamuran yau da kullum ya ce al'amarin ba karamin koma baya yake jawo jihar Adamawa ba. Ni a madadin su ma ni zan ja Allah ya isa mana. Dalili kuwa kwanan baya lokacin Murtala ya kwanaki hamsin da shida aka rufe majalisa ba dalili ba gara ba komai jas kawai don kar a nada wani mutum ko kuma a tsige wani mutum a matsayin speaker. Kaga wannan ba karami abin nan ba a cikin legislative calendar ya ana bukata kar su kasa samun 180 working days wannan shine karo na uku da ake sauya shugabancin majalisar dokokin jihar adamawa a wa'adin wannan gwamnati sai dai abin jira a gani shine ko a cikin bangarorin nan biyu gobe idan allah ya kai mu wa zai shugabanci zaman majalisar dokoki na jihar adamawan sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya